Dubban 'yan Nijar da ke zaune a kasashen waje ne suka yi rajista a albarkacin zaben na ranar 18 ga watan Yunin 2023 wanda kuma ke matsayin na cike gurabe a Majalisar Rokokin ƙasar mai mambobi 171. Dalili kenan jam'iyyun adawa suka dage haikan don ganin sun yi galaba a wannan fafatawa da suke ɗauka da muhimmanci. jam'iyyar rdr canji wacce ke ɗaya daga cikin jam'iyyun da kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da takardun 'yan takararsu ta yi kiran magoya bayan ta su zaɓi 'yan takarar madigar jam'iyyun hamayya wato model lumana ta hamma amadu tsohon shugaban ƙasar nijar alhaji muhammad usman shine shugaban jam'iyyar rdr canji militantes et militants du rdr canji de la diaspora le bureau politique national et moi-même savon sur vous. ya ce ya kuma goya bayan jam'iyyar rdr maza da mata mazauna kasashen waje da ni da uwar jam'iyya mun sani ba wata tantama za ku kada 'yan takarar model lumana ƙur'un da za su ba su damar yin nasara a zaben 18 ga watan yunin 2023 kamar yadda kuka sani muna da daɗaɗɗiyar hulɗa da wannan jam'iyya wacce ta kafu a ƙarƙashin turbar amana da yarda da juna da nufin tabbatar da adalci da gaskiya da haɗa kan 'yan nijar pour un Niger de justice uni. Wannan kira da ke zuwa a wani lokacin da yakin neman zaɓe yakan kama dama ce da RDR canji ke amfani da ita don yi wa model lumana godiya da goyon bayan da ta baiwa Muhammad Usman a zaben da ya zo na biyu a jerin 'yan takarar da suka nemi shugabancin ƙasa a Disambar 2020. hakan ne ya sa rdr canji aikewa da tawagogi zuwa kasashen waje domin taya model lumana neman yardar 'yan diaspora in ji wani jigo a jam'iyyar rdr canji ibrahim manzo ya kamata ƙwaryar da ta zo ta koma kuma a nijar kowa ya san dangantakar mamman usman da hamu ahmadu yadda take mu duka adawa muke kuma in kun duba duk shawarwarin mu daya kenan wajibi ne mu kama wa 'yan jam'iyyar lumana wanda suke takara a diaspora saboda su samu galaba bisa kan wannan zaɓe da za a yi galaba su tamu ce eh kuma mun ta da tawaga muka yi kashi uku na musamman wanda za su ta yi kasashen waje daga nan Nijar su ta yi su kama ma 'yan lumana. Zaben wanda ke matsayin na samar da kujeru biyar na wakilcin majalisar dokokin Nijar zai gudana a kasashe sha biyar waɗanda suka hada da sha biyu na nahiyar Afirka, kasashe biyu na Turai sai Amurka. jam'iyyar pendens tarayya mai mulki wacce ita ma ke fatan ganin ta taka rawar gani a fafatawar ta sha takwas ga watan yuni ta aike da tawaga zuwa kasashen waje a ƙarƙashin jagorancin shugabanta na ƙasa makwai gado da nufin yakin neman zaɓe sule muni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger